godiya ya tabbata ga allah maɗaukacin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka ta masjidu sarafiya a wannan unguwa ta jubal a garin ci gaba da karatunmu a wannan littafi na ɗariƙun salihina ila rabbil alamin wanda wahid abdulsalam bali ya rubuta wanda muka jisa ta bakin malaminmu muhammad awal albani zaria muna roƙo allah ya karbi shahadarsa ah, muna nan a yinin asabar wacce take yinin ashirin da tara ga watar muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 400 da talatin da shida ta zo daidai da ishirin da biyu ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya karatunmu na ƙarshe a wannan littafin mun gabatar da karatu na shida yau shi ne karatunmu na bakwai insha Allah ta'ala za mu ta shafi na nawa ne shafi na talatin da bakwai malam shafi na talatin da bakwai to yau karatu na bakwai a babin fadli salatin nafila fil bait babin falalar sallar nafila a gida malam ta'ala falalar sallar nafila a gida babin falalar sallar nafila a gida a kamar ajiya hudubar mun gabatar da huduba mai taken nafila to a ciki mun ka bayanin mecece nafila kalmar nafila ta zo a cikin alkur'ani da Allah madawacin sarki ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila kuma Allah madawacin sarki ya ce wa min al-layli fata'ajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda البيت الذي لا يصلى فيه gidan da ba a salla a ciki kalkabri daidai yake da kabari fafi sahihaini an samu hadisi a sahihul bukhari da muslim an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhizuha quburan annabi sallallahu alaihi wasallama yace a hadisin abdullahi dan umar iji alumin salatikum ku sanya ba gaba ɗaya ba daga sallolinku ku sanya wasu fi buyutikun ku riƙa yin a gidajenku wala tattakhidhu ha kada ku riki gidajen ku makabarta ku ba da wasu kaso na sallah ku rika yin su a gida kada ku sanya gidajen ku makabarta wannan hadisin dalili ne da yake nuna ba a sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ko wutri da ire-iren su ba a yin su gaba ɗaya a makabarta tun da annabi ce ku sanya wasu sallolin ku a gida kada ku sanya gidajen ku makabarta ne don ya nuna mana ba a tsalla a makabarta shi sa imam bukhari ya kawo na hadisi a sahih bukhari a babin da yake da taken babun karahiyati salat fil maqabir babin an ki an hana mutum ya salla a makabarta duk da al ya yi jayayya da wannan hadisin ismaili ya yi wa imam bukari raddi yake cewa ba hana sallah makabarta ba kawai ana nufi an hana sallah ne a cikin kabar amma ibn hajar ya yi masa raddi da fadan annabi la ta ji alo buyuta kun makabir kada ku sanya gidanku makabarta kabari daban makabarta daban idan ake kabari shi ne inda aka binne mutum an gane ko kaga kana yi ka samu kabari anan ga kabari anan tsakaninsu kenan shi ba kabari bane sunan shi to amma abin da yake nufi maqabir duk inda aka sanya masa makabarta ne yanzu kamar stadium na biyu din nan in an riga ce makabarta ne aka binne gawa ɗaya a ciki to duk cikin ya zama makabarta da inda akwai kabari da inda babu kabari ba za a yi sallah ba shi yasa shi isma'il yana nuna cewa sai inda ga kabarin suna ba za ka yi sallah kan kabarin ba ina fata an gane sai ibn hajar ya masa raddi ai hadisi yace la taj'alu buyutakum maqabir bai ce kada ku sanya gidajen ku kaburbura ba a'a kada ku sanya shi makabarta saboda haka kacokan inda aka yanki aka ce makabarta ne ko da kun zo binne gawa a zahar yayi to wannan sai dai ku fita a makabartan kaf inda aka ce sunansa makabartan a fita kaf a ji a yi sallah da gefe to shi yasa dina albani in ka karanta littafin al-imam al-albani hayatuhu da'watuhu juhuduhu fi khidmati sunna wanda sheikh muhammad bayyumi ya rubuta dama an hira da dina albani a wani yare ne ya ba da tarihin rayuwarsa a wasu kasa-kasai to da ya rasu ana kan wankan gawarsa ana kokarin mayar da shi littafi har ya gama littafi ya fita imam al-albani hayatu da'watu zuhudu fi khidmat as-sunnah rayuwar nasiruddin albani daga farko har karshe an yi gardama da shi a wata masallaci ne ko a birnin damascus ne a syria wannan masallacin wasu ka ce kabarin annabi ya haya a kan kabarin aka yi wannan masallacin bashir ta nasiruddin albani ya ce haka ne bai halatta ya salla a masallacin ba shi da dalilin rubuta littafinsa ta hadiru sajid min ittikhadil qubur masajid jan kunne mai salla daga rikan masallaci wurin salla saboda haka shi ya sa ya zanto duk masallacin da aka zo aka binne wani shehi ko wali to ba za su sake salla a ciki ba shi ya sa nan annabi ya ce kada ku sanya gidajen ku makabarta ne domin ma'ana ana son ku mayar da wasu sallolinku na nafila a ku. ibn hajar imam nawawi a shara sahihu muslim da ya zo ya rubuta hadisi ija'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan ku sanya wasu kaso na sallah daga gidajen ku, kada ku sanya ta magabarta sai ta ma'anarsa sallu fiha wa la taj'alu akal quburi ma'duratun min as-salah ku rika yin sallah a gida kada ku sanya gida kamar makabarta ba ku sallah sai to wal murad abinda ake nufi kuma salatun nafila sallar mai nafila akwai nafilar da ba ba za a yi sa gida ba ka'idar sa lalle lalle da yi a masallaci shi ne da yasul masjid amma irin su shafi da wuce la yubilu su sallar hantsi wala na yubilu ne sallolin kafin farilla bayan farilla duk na yubilu ne su ake nufin a yi su a gida alqadi yad al ya ce wasu malamai suka ce a'a wannan hadisin ba na fila yake magana ba kadai a'a hadha fil farid wannan farilla kada kada ya zanto kullum masallaci za ka je ka yi azahar ko la'asar ko magariba ko isha ko abu ana son idan ka yi wasu sallolin farilla a masallaci wasu ka yi a gida misali ka yi azahar la'asar a gida sai ka yi magariba eh, azahar la'asar a masallaci sai ka yi magariba ma'ana dai salloli biyar nan karka yi su duka a masallaci in ji alkazi ya wace in ji wasu malamai yana nufin alu min kun fi buyutikum yana nufin ij'alu ba'd kun fi buyutikum wa sallu farilla ku yi sa gida liyukta yuktada bikum ko liyakta yaqtadi bikum malla ya yakhruj ila al-masjid min niswatin wa abidin wa maridin wa nahwihi domin a gida in mata ka ba su fita sallah su ga kana sallah su koya yaranka akwai mara lafiya to yin sallar ka a gida din shi zai sa su koya wannan kun ga magana alkazi iyas al-yahsabi a harshen wasu malamai amma jamhurin ulama yawancin malaman duniya 99% sun tafi akan balhuwa fil nafila wani hadisi yana magana ce akan nafila ba sallar farilla ba sallar farilla duka yi sa sallar sai dai in jami'i wuce kana iya yi a gida amma hadisi yana maganar sallar nafila ne ke so a yi a domin hadisin da annabi ya ce afdalus salat salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba fiyayyen sallah shi da mutum ya sallah a gidansa sai dai sallan farilla saboda haka wannan yana nuna mana an fi so mutum ya sallar nafila a gida ba mamaki wani sai mai amfanin yin nafilar a gida sai aka ci faɗa a wata ruwaya annabi ce fa inna la ajailun fi baitihi min salati khairan duk wanda ya sallar nafila a gida Allah zai sanya masa alkhairi a wannan gida saboda haka wanda yana maganar sallar nafila a gida yana daga cikin riba na sallar nafila a gida za a samu albarka da rahamar Allah a gida kuma shaitan zai guje wa gida an gane ko kuma sallar nafila a gida ya fi ikhlasu ya fi don Allah don sallar farilla ya baya shiga yawa don kai ba wai wani jarumi ba ne don ka zo a za ta kalle ka ta wani ya zo sallar ina wani dole ne kawai wani dan wiwi ma daidai lokaci yana zuga ya ja kira sallah sai karkade wiwinsa sai zo sai yi amma ga sallar nafila wannan shi ne tsarin daraja shi ya sa za ka wasu su in zaka an fi so ka yi a bayyane in sadaka ba a goye don zakka da farilla ne duk abin da yake farilla yin sa a bayyane ya fi lada a bayyanar jama'a duk abin da kuma a sunna ce to ko na fila to yin ta a boye ya fi lada na ba ta gani a nan ko da kudubar mutajiya na kanurori guda takwas karkashin sallar nafila to a ciki mun kafalalar hadisai akan sallar nafila a gida ba a masallaci ba akwai hadisun zaidu dan sabit man zalata salatul mar'i fi baitihi afdal min salatihi fi masjidi hadha illa al-maktuba ka san duk wanda ya sallan farilla a masallacin annabi da wanda ya sallar farilla a ta masallatayyar kasashenmu wanda ya masallata annabi ladansa ya ninka na sau dubu daya to amma annabi ya ce da wanda ya sallar farilla fila wanda ya sallar nafila a gidansa da wanda ya sallar fila a masallaci na in ji annabi na madina to wanda ya sallar nafila a gidansa ladansa ya fi na wanda ya sallar nafila a masallaci a saboda kaga wani yana nuna mana lalle fifiko mai yawa tsakanin sallar nafila gida da masallaci wani hadisi abu dawud ya kawo sunan hadisi na 1044 sannan kuwa albani ya ce wani hadisi ne sahi kuma har yanzu ya sake zuwa hadisi na suhaib manzo Allah ta salatu rajuli tadawwan haythu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25 sallar mutum na nafila in yayi a gida a inda ba a ganinsa ya ninninka sallar nafilar da yi a masallaci a bayyana jama'a sau 25 kenan fifiko da yake tsakanin kamar fifikon sallar farilla kai ɗaya da mai jami in kai nafila a masallaci kana da daraja ɗaya in kai a gida kana da daraja 25 wani hadisi abu ya ala al-mausuli ya kawo wadu bi sahihul jami hadisi na 3821 ko an samu hadisi daga su'aib dai har yanzu yace annabi ta fadlu salati rajul fi baiti ala salati haythu yara'u an-nas ka fadli maktuba ala an-nafila fifiko da yake tsakanin sallar nafila a gida da sallar nafila a masallaci daidai yake da fifikon sallar farilla akan nafila sannan an samu hadisi daga samura mawkufi ne wanda wani mutum cikin sahaba annabi ya ce nafilar mutum a gida yazidu ala ta tadawuhi inda na ka fadl salatu rajul fi jama'ati ala salati wahdahu ala salati wahdahu wanda ya sallar nafila a gida da wanda ya sallar nafila a masallaci wanda ya nafila a gida ya fi lada irin yadda wanda ya sallar farilla dafi ya fi wanda ya fi ɗaya lada wani hadisi ne mawkufi bi musannaf na ibn abi shayba hadisi na 6455 dobi sahihul jami hadisi na 2953 dobi silsilatu sahiha hadisi na 3149 saboda haka an so idan mutum zai na fila ya yi a gidansa ya fi falala ko da sallar abin kamar sallar istikhara sauransu duk salloli da na fila sai ka yi su a gidansa to kai tsaye sai mu shiga hadisi na gaba wakil abdulsalam bali ya ce salatun nafila fil sallar nafila a gida tuniru tana haskaka gida da haske ma'ana hasken gida ba wai ya sha tait, kasa da bango da fenti mai sheƙi mai kyalli wannan ba shi da hasken gida ba ba wai lantarki ba ko kayi da sawa gida wannan ba shi da haske ba haske wannan haske ne na ido akwai haske na boye haske na ido na kuma ba mai daurewa ba kana ciki yanzu an jima ne ba za su dauke wuta ko ba su dauke ba gulob yana yin mutuwa sannan kuma transformer jamba ko rawani yana iya zubewa ko jamba ko gari ne kaga yana iya zubewa a ce fuel box ya ɓaci a ce transformer ya yi bindiga kayan ya lalace to shi hasken allah ba irin wannan shi hasken allah baya alaka da janareto ko transformer ko kayan a'a wannan haske ne luduni dare daga allah wanda sinadarinsa ba transformer bane ba generator bane ba kayinji bane sinadarin sa kun shike fa ya ku shi yasa yi sura qur'ani suratul nur sura haske kuma a cikin wa kansa kirari allahu nuru samawati wal ardi ya kwatanta hasken mumini masalu ne. ka mishkatin fiha misbah al misbah fi sujada الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وتضيء ولو لم تمسسنا نور على نور malamai suka ce allahu nuru samawati wal ardi asali allahu munawwiru samawati wal ardi Allah shi yake haska ka samai da kasa kana yi cewa shi din ma haske ne yana daga cikin suna Allah an-nur wa matsalu yi ta wani misalin haske da yake ba na Allah ba ne don shi Allah laisa ka misali shi misalin hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasu kyawun halayyar annabi kamar kamar a kwai ne kwai ne na gulof a cikin wata glass na gwal wanda wannan glass in ka bar shi shi kadai ba ko ba kunna wutar ciki ba yana iya haske duhu an gane ko ya haske duhu kaga ya kaure duhu sannan wasu aka samu glass ne wanda shi kadai ma yana iya haskaka duhu aka sa ka kwai kuma mai tsananin haske eh, masannuri kamishkati shi ne taga na glass mai haske fi hadisba almisbahu din fi sujaja sujaja shi ne kwalba mai haske wanda aka ya kadu zai tuwa yi zai to kenan ga hasken glasin ga hasken wutar glasin wani yana so ya kwatanta mana halayyar annabi kenan tun kafin annabi ya zama annabi halayyarsa masu kyau ne masu haske ne masu sheki ne da ƙur'ani yanzu sai ƙara masa haske da sheki nurun ala nur kenan kyawun halin annabi na annabta akan kyawun ta kafin annabta an gane ko shafa ga za ga wata hadisi annabi ya ce khayaru fil jahiliya khayaru fil islam idza faqu kana iya ganin wani ba musulmi bane kirista ne ba yahude ne ko ba nasare ne ko arne ne ga yana arnancinsa amma mutumin kirki ne yana haba haba da mutane yana mutunta mutane yana kyauta yana alkhairi ko ba gaba mu ɗoga kamar rochers ko ba gaba ai baya dukiyar dukiyarsa to a annabi da irin na ko in sun musulunta suna ɗaukar lambar yabo kuma in sun yi sa ba tare da addini ba kuma ma zan ga yanzu musulunta sai abu ya karu wannan kenan saboda haka ah, a nan ma ya ce mana sallar nafila yana ƙara wa mutum haske a gidansa ko babu lantarki mala'iku na kallon gidan da sai su rika ganin haske na tashi rawa muslim عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زالت إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده إذا يكمل صلى أما صلى ترسى falyaj'al li baytihi nasiba ya sanya wa gidansa nasiba wata mai kaso min salati daga sallar nasa fa inna la'a ja'ilun fi baytihi min salatihi khairan Allah yana sanya masa fi baitihi a gidansa min salati sallar da ya a gida khaira Allah yana iya sanya masa alkhairi a gida wannan hadisi dubi sahihu muslim hadisi na 778 to anan yadda mala ya kawo su anan a jere haka imam muslim ya kawo hadisan na a jere na nafila a gida a littafin da sahihu muslim shi ya sa imam nau ya ce a wannan hadisin akwai musta'abbancin ambaton allah a gida fi an nudu ila zikirin ta'ala fil baiti akwai musabanci ka ambaci Allah a gida kar ka bar gidan ba ambaton Allah an gane ko ba na yadda rake ambaton Allah a masallaci ko a gida wani lokaci sai ka zama kana da astaghfirullah su subhanallah wa bihamdi da sauransu domin an ce ka yi sallah a gidanka din na nafila don ka ambaci Allah a yi su Allahu ba na ba da su a gida tunda sallah ambaton Allah ne يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كون ينون صلى ذكر الله ولا ذكر الله أكبر saboda haka shi sallah ambaton Allah ne wa salata li zikri saboda haka ana son Allah a gidanka kuma haka Allah ya faɗa a bakara ku yi in ka ambaci Allah zai ambace ka a bakara faskururi azkuru wasu kuruli wala ta ku ambace ni za ambace shi yasa wani cikin magabata ya ce wallahi tallahi na san lokacin da Allah ke kira sunana sai aka ce yaushe sai ce in nace astaghfirullah sai Allah ya ce wane ya ce astaghfirullah sai ki nace subhanallah Allah zai ce wane ya ce kina fazkuruni azkur kana ya fasara shi wa fazkuruni shirra kha'i azkurkum fi shidda ku tuna da ni a wahala ku tuna da ni a yalwa zan tuna da ku a me a wahala ba ka da lafiya kana wash Allah ka yayi Allah ka bada lafiya sai Allah ya ce malaku saurara wannan muryar lokacin da yake lafiya yana ambato na yana alhamdulillah yana astaghfirullah yana subhanallah ya ce eh yana ambaton take sai Allah madaukakin sarki ya yayi maka shi ne ta'arraf ila Allah fi raha ya alifta fi shida in talauci ya same ka da kana da wadata sai Allah ya ce to sai kana cewa ya Allah ka yayi min talauci sai Allah ya ce to ku duba wannan murya ya saba gode min da an bato na lokacin da yake wadata ya ce eh sai Allah ya karba ya ce a ah, dala ta ya da shi ku gaban za saboda haka ka saba ambaton Allah a cikin yarwa annabin Allah Yunus da kifi ya haɗe shi da ya kira a cikin ruwa Allah ilaha illa ta kai inni kuntu minaz zalimin ai ba wai don tasbihin wannan lokacin ba ai a wannan lokacin sau ɗaya ma ya faɗa amma la ta walaula annahu kana kana fi'il madi ne eh, ba wai walaula annahu eh, eh, annahu fil mus'a kana a da can kafin kifin ya haɗe shi bil musabbihina akwai yawan tasbih subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah ala ta da ba don da yana yi ba to yanzu ma ko yaro kada bisa fi banne ila yau yau zai zauna cikin kifin amma tun da ayalwa yana tare da mu to shine yanzu muka amsa wannan shine cikin da yake cikin ta'arraf ila Allah fi raha ya arifka fi shida wannan ke to anan malamai suka ce wannan ya nuna mana muhimmancin sallar nafila da ambaton Allah a gida kuma wani hadisi ya nuna mana ya halatta a buga misali don a nan eh, ya halatta a buga misali don a ba a hadisi da ya zo a baya annabi ya kwatanta eh, gidan da babu a ambaton Allah da ne da kabari wannan saboda haka wannan ya nuna mana falalar sallar nafila gida salatun nafila fil bait malam ya ce wahid abdulsalam bali sallar nafila a gida hayatun liqulubi ahlihi rayuwa ce ga zukatan mutanen gida amma duk wanda ba sa nafila a gida gidan ma matacce ne fi sahihaini akwai hadisi a sahih bukhari da muslim an abi musa daga abi musa al-ash'ari dan kabilar ash'ar ash'ar wata kabila ce sananniya abu musa al'ashari yana daga cikin fitattun 'yan siyasan musulunci a zamanin sayin na ali lokacin da aka yi rigima tsakanin sayin na ali da mu'awiya sayin na ali mulkin sama a daddafe su a can kufa kasar iraki bai samu ya yi sa a madina yadda suna baka da umar da usman su ke ba mu'awiya kuwa damar gwamna ne a zamanin sayin na usman ana kashe sai na usman sai iya yi wa uh, sai na ali baya sai an kama wai da suka kashe usman a kashe su sai na ali ko ya nemi su ba su haɗin kai don wayanda suka goye suka kashe sai na usman to su ne wayanda suke karkashin sai na ali ya ce ku bani haɗin kai sai mu haɗu ni da ku mu kama su su ko suka ce sai ka kama su ga hukunta su ya ce to ya zai yi ka babu yadda za a yi sai kana da da za su yi mu baya to a haka aka samu matsaloli yaƙe-yaƙe sai daga baya aka ce to a samu dattijo ɗaya mai wakiltar bangaren sai na ali da dattijo ɗaya mai wakiltar bangaren muawiya za su samu abu musa al'ashari da amur bin asu ne gogaggun 'yan siyasa a lokacin sai aka ba su dama su je su zauna su tattauna su warware su samo hanyar da za a warware wannan fitilar furtake sai mabiya sai na ali suka dare su ne khawarij kenan sai suka ce to ga qur'ani ga hadisi amma ba wata kwamiti <laughs> ina ba ta gane a samu hanyar warware fitina to in haka ilil hukum illa lillahi ka zama dagu sai su kuma suka kafa kwamiti guda biyu ɗayan bai je kashe sai na ali ɗayan bai je kashe muawiya wai an kashe dagutu duka to shi ne wannan da aka bai kwanto na kashi sai na ali dama shi ne ibn mulkin an ce kashi ali kuma ya samu ta jiya, sai ya ce da sai ya ganta ta yi masa yana sai ya aure ta sai ta ce sadaki na a kashi ali na ga tsinannen aure ke. hatta ce ya kashe ka karka damu za mu haɗu aljanna ka zo an ka hawa da zai ke barna ya ma zai aljanna zai samu to haka ibn mulzum ya je kai sai na da kama shi dariya kina ta alhamdulillah alhamdulillah na kashe dagutu da Allah ku kashe da wannan da bi aljanna ka wanda kashe sai na alima ya kashe dagutu insha Allah ta'ala a littafin nihayatul alam za mu karanta shafi uku akan khawarij da suka fita zamanin sai na ali su dubu shida ko takwas abdullahi dan abbas ya yi wanka ya ɗebi wanka ya je same su kai mukabala suka yi mukabala ya kure su sai dubu biyu suka musulunta dubu biyu kuma sai na ali ya musu wuta abinda ya sa ya musu wuta yadda ka ga hawari suna tsaron hanya da to sun koma sun koma wani wani harura sai suna tsaron hanya in sun ji kai daga kaza ka fito yadda suke kashe dan biyu sai su kashe ta haka fata suka ka habab dan arace zuciwa da matarsa suka tare sa suka kashe shi suka ce matar matana da ciki dan dagutu dagutu sai suka tsaga cikin matar suka cire jaririn suka masa yanka akuya shi da sai da ali ya tura musu sako ku ciro waɗanda suka yi waɗannan ya hukunta su suka ce dukkan mu muka yi don da yawon shi da sai da ali ya yake su ya fata-fata da su wasu su ba sai na ali Bai yi ta kona su da ransu bai bar ko ɗaya ba yadda annabi ya ce in ina raye suka bayyana zan kashe su kakan ba zan ba ɗaya ba haka sai na ali ya gama da su za mu ji sai na ali ya ce musu don me kuwa balle kuwa kafurta da ali sun sai suka faɗi dalilai dalilin cikin dalilan ya zai wasu kwamiti a jihar lalibo hanyar sasantawa <laughs> tun daga ƙur'ani sai ce na ji ɗaya sai suka ce to na biyu ya za a yi yakin safir ko jamal ya za a yi wannan yakin ba za a kama kuyengi ba cikin tambayoyin da suka yi na uku sai na ali an zo za a yi sulhu sai aka ce in zai za a yi sulhu sai da ya rubuta hada ma sala bi amirul na ali sai yan bangaren da suka ce ba mu yadda kai amirul mu'mini ba sai sai na ali ya shafe da suka ce to wannan rabo ne ba lalura tunda ya shafi amirul mu'minina in eh, shi ba amirul mu'minina ba kira shi amirul kafirina kai da sai na ali da sai na usman ya zama da abdullahi da abbas ya zama kafin masu yi mukabala sai da suka ce safi ya son duniya ne don ibn abbas aka ce kyakkyawan mutum ne fari ne mai haske mai shaki kuma sai ya koya a daga a ranar ya je yadda bayan da ya gansu don tsabagen sallah in ka yi goshin kowane za ka ce gwiwar rakumi da yake yawan durkusawa da ita cikin tafin hannunsu ba noma suke ba ba amma za ka duk ya yi kanta don tsabagen in an dafa kasa a yin sujada a giya mulle kayan su wanda aka face kaza duk ya yi firin ba guga har wasu suke ta kar ku saurari wannan kusan kurai shawa akwai zagin baki za su samu da ba Da wasu da da a a ta da bafa da jina mu saurare shi aka yi mu'amalan ya ce to ku faɗi dalilan ku suna suka faɗi dalilan su sai sai na da to yakin da aka sai ibn abbas ya ce yakin da aka yi kuna bangaren sai na ali da bangaren muawiya kar ku manta ba bangaren muawiya su aisha matar annabi na ciki to ku don son zina sai a halatta muku mata annabi ku kama su kucin su ma ku yanke su ma ba shi ne yadda ku yawa matan don cikok alhali Allah ta annabi wa aula ne na min anfusihim wa azwajihim ummahatuhum ka san in suna sa su na kawai sai suka shiru suka ce kai gaskiya fa wanda ma magana ne sai ce na ba ku amsar wannan suka ce ka ba ku sai ya ce to sannan ko kafa kwamiti a lalubo hanyar abuna ai wannan ba aliyu ne ya fara ba mutum biyu fa mutum da matar da yasu ya fara Allah bai ta ba girka Qur'ani yana musu sulhu ba wa in khiftum shikaka bainihima fa haka ma min ahlihi wa ma min ahliha in ila islahi wa fikir lafbai kun ga Allah bai gira su hakan masu hukunci sannan kuma ai qur'ani ma yace kar sai kai da bar farauta yana aiki aji. wa man hu minkum muta'ammidan fa jazaa'u mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bi sawa'at yace to zomo kudin sanawa sai suka faɗi kudin zomo wanda bai kai kudin kaza a yau ba kamar a ce naira ɗari biyu sai ya ce to ku duba ɗan zomo idan mutum ya kace a daji yana aikin hajji ba a yarda kawai ya zo ya sai wani dabbar gida yanka ba sai ya san wasu mutane biyu ya dauki wannan dabbar ya ku je ku gwada ya yi daidai da wannan man allah ce kawai kwamiti da za su duba wannan man sai suka ce kwarai kuwa sai ce na ba ku an zawar suka ce ka ba mu sai ya ce batun kwanta yana ali ya shafi amirul mu'minin kun a annabi a lokacin hudaybiya da aka zo za a yi sulhu aka rubuta sai na ali da mai rubuta wannan abinda nabi rasulullahi muhammad ya yi sulhu da quraish sai kafin maka suka ce ba mu yadda kai rasulullahi ba ai da mu yadda ba za yi wannan rigimar ba sai annabi ya ce ina wurin ya aliyu ka goge aliyu ya ce ba zan goge ba aliyu ka goge ya ce ba zan goge ba aliyu ka goge ba zan goge sai annabi ya ce ina wurin haka nuna sai annabi ya sa hannunsa ya goge kenan tunda annabi ya goge kenan yanzu ya nuna shi annabi ba muhammadun rasulullahi ba suna ya goge rasulullahi shi da take sai dubu biyu suka tuba sauran kuma aka za ka yaki da su to wanda za ku karanta shi a nihayatul alam da ruwaya da lafazin gaba daya yadda aka yi mukabala da su domin bayyana hawali da yana cikin alamomin tashi alkiyama to wannan kenan saboda haka tsallan nafila a gida yana rayar da zukatan mutanen gida fi sahihaini an abi musa duk dalilin ka abi musa yana yana cikin kwamiti da aka sa za a samu suna tsakanin na usman da sai na alikai da muawiya amma abu musa ana ce musa al'ash'ari kabilar su shi ne ash'ar malamai sai maganganu biyu don me aka kira kabilar ash'ar wasu ka ce su a kabilar suna da yawan gashin kai shi ake ce musu ash'ar masu yawan gashin kai wasu wasu kace ba kai ba jikinsu suna da yawan zaci. ya sake ce musu ash'ariyuna na'am anna nabiyya qala manzala ce masalul bait allazi karu na fihi misalin gidan da ake ambaton Allah wal bait allazi la karu na fihi da gidan da ba a ambaton Allah masalul hayyi wal mayyit misalin rayayye da matacce wani hadisi ya zuci sahih bukhari hadisi da dubu shida da dari hudu da bakwai sahihu muslim hadisi na dari bakwai da saba'in da tara a nan ya ce gidan da ake karanta qur'ani ake ambata allah da gidan da ba ambata allah kamar raye ne da matacce wannan ya nuna ashe gidan da ake salloli na nafila a gidan ya bambanta da wanda ba a sallar nafila a gidan kenan kamar wanda ba a sallar nafila din kabari ne ko kofai haka nan kuma yana nuna cewa a gidan da kai mai gidan ko yaran da ko iyalansa za ku rika karanta qur'ani time to time to ya fi gidan da ba a karanta qur'ani sai aka nuna gidan da ke karanta qur'ani da rayayyen gida gidan da ba a karanta qur'ani da mataccen gida malamai suka ce wannan har yanzu musu ambaton ambaton Allah a gida kaga wannan yace ambaton Allah ba ma sai sallah ba karatun qur'ani da sauransu saboda haka ko karatun qur'ani da zai don tawassuli da shi don zaman lafiya wani lokaci a da masallaci yi ya zo sunna wa man tama qawmu fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihim as-sakina kuma ana iya yin sa a gida don ka ga gashi na anan annabi ce masalul baitil ladhi yuzkaru lahu akwai wani da na abu ya ya wanda yake karanta qur'ani da daddare sai ka wani abu kama hadari amma haske ne da shi yana kasa kasa ba da yadda sali har wani abu ya zo dab da kan gidansa yace akwai yaronsa ya yana barci kusa dokinsa da ya ga wani abu sai fara kokarin kubcewa ya gudu yana tsoron wannan abu to shi ne da ya ga haka sai yake karatu inda da gare wa yanzu yana biya annabi sai annabi da tilka sakina allati tanzilu inda qira'atul qur'an wannan nutsuwa ce da yake sauka ya karatu qur'ani annabi ce da baka bari ba ka ci gaba da gari ya waye sai kowa ya ga wannan haske kan gidanka saboda ka ka na gidan da ke karanta qur'ani yana da matukar daraja da kima kenan a sannan a wani hadisin ya nuna mana cewa lalle rayuwa ga mutumin kirki alkhairi ne har mutumin banzan ma don ya yi waye mai ya tuba yanzu wani ba mamaki a kuruciyar mai ta wasu iskanci karshen da idan ya zo girma fara kama shi ko don tsare mutuncin zama zai tuba ya bai wani yana nuna tsawon rayuwa ga mutum alkhairi ne musamman ga mutumin kirki an gane ko sannan kuma a mutuwar mai shi yana takaita alkhairar za fita ne to zan ba gana yana tsare ta alkhairin ban sani ba ko mun karanta a wannan littafin akwai wasu mutane biyu zamani annabi sun rasu su musulunta rana daya mun yi a baya ko da suka musulunta rana daya to kaga ɗaya haka shi shaurin yaki ya yi shahada ɗayan kuma ya rasu bayan shekara ɗaya da shahada wajen kuma kan gadansa amma wanda ya mutu a kan gadon ya riga wancan shiga aljanna don rayuwar da ya ci gaba da yi a baya to kaga a nan an kwatanta gidan da ake karanta Kur'ani a ciki da rayayyen gida don ana samun lada gidan da kuma ba karanta qur'ani da matacce ma'ana babu ladan da zai sauka gida mai kace ba tunda dai an fara da karatun qur'ani a gida kuma galibi dama gida sabuwa kai za shiga duk gidan da aka yi sa yanzu ka ga shiga galibi aljanu suna shiga ciki wannan bai zanto aiko ba ya halatta wannan ke salatun nafila fil masjid fil baiti afdal min al masjid wahid abdulsalam bali ya ce tsalla nafila a gida ya fi tsalla nafilan a masallaci fi sahi haini an zai da bin tabi an rasulallah lalle manzo allah in ta haza hujjiratan wai na hadisai yadda ma na jera su adam su hudu haka abu na imam musulun ya jera su a jere a musulun yace manzo Allah ittakhadha hujratan yayi wata yar bukka yar ɗaki yar bukka haka qala ta asibtu ina tsammani da hulalle shi qala ta min ya yi ta da tabarman kaba fi ramadan a ramadan wani tafkon ne to idan da bai zo sai kafa gwafa ya kafa gwafa ya kafa sai lulluba yadda zai tsaya a yi sallah a aha fi ramadan a ramadan sai yi ta kiyamun laili fa salla fi yaliya sai annabi ya salla a wanda bukkar wasu daruka fa salla bi salati nasu ina sabi sai mutane suna bin sa salla suna salla da sallar sa ma'ana yana bukkar yana yi sai a zai sahu a bayan sa shi yana da cikin bukkar suna jin kafara sa da rukunin sa da sauransu Wannan ma alima bihim lokacin da ya gane suna haka ja'ala ya kudu sai san yana zama a gida fa kharaja ilayhim sai fita zuwa gare su fa qala sai ce qad arabtu alladhi ra'aytu haqiqa na san abu da na gani min ko daga aikin fa sallu ayyuha a nas fi sai salla ya kuma tana gidajen fa inna afdala salati fiyayyan salla salatul mar'i fi sallar mutum a gidansa illa al sai in sai zai dawo ya yi ta a masallaci wannan hadisin imam bukhari ya kasu bukhari hadisi na 731 musu na sahihu musu hadisi na 781 to wannan ya nuna manzo Allah ya yi wata ɗan ƙaramar bukka da wannan ne malamai suka ce idan masallaci yana da wadata yana da girma idan ka zo a matsayin ka kai mai itikafi an gane ko kana iya samun harabar masallaci da sai ka yi wata bukarka an gane ko amma sun ba da sharuɗa kamar haka na ɗaya ya zanto ba za ku kuntata wa masu sallah ba an gane ko domin shi nan ba ko da yake ke ba bayan isha'i sai ya shiga dab za ya asuba sai ya cire da mutane samu wurin sani da mutum zai iya wannan kamar in an yi asubahi sai ya kaba har zuwa azhar in akwai masu damun shiga zaka zaka yana kebe in za a azhar kuma wannan bukkar ta tsira inda ake sahu kafe ya cire amma in yana inda ba a sahu to kafe dare da rana zai iya bada ran da ya gama ijika an gane ko ah, sannan kuma ah, amfanin haka don kada wasu su rika dauke maka hankali daga itikafi da to wannan kana iya yin haka don ka samu natsuwa ko da in kana sallan ma ba za ka riga ganin kai kawo wasu suna ɗauke maka hankali ba shi ka zaga ko da almajirin yana haddan qur'ani dan allo sai ga sai samu wani daji daji iskali ne menene hawo bishan mangoro ita kwami an gane ko domin yana buƙatar kada ya ci kwarai da gaske sannan wannan hadisin ya nuna mana ya halatta yi sallar fi da masallaci don da annabi yi wannan bukkar me yake a ciki sallah sallar wani iri na nabila da yana farilla ne ba su ya kuya ba saboda ka kar wai don ka ji an ce mutum ya sallar nabila a gida ka ce duk lokacin daga wani ya yi sallar nabila a masallaci sai ka masallaci sau tari ma wani sallar nabila zai kama sha masallaci ba mamaki ya zo masallaci ba ba lokacin zai tafi gida ba a yi sallar zai karatu a masallaci ko da ba to kaga annabi ya yi abu na masallaci ya yi sallar nabila sana sau tari abba nan za wani ya zo bai samu jami'i ba yana zai sallah shi daya ya da bai ce ina mai masu sadaka ya bi da niyyar nafila har gida yin ana yin nafila a sallaci sai dai ana nufin gidan ma a dan maka shi na abin ke nufi sannan kuma wannan hadisi ya nuna mana in ji imamu nawa a sharan sahihu muslim wa fi jawazul jama'a bi ghayr maktuba wannan hadisi ya nuna ya halatta yi jami'i ko ba sallar farilla ba ko sallar nafila don kaga da annabi yana nafilar ana bin sa me ana bin sa jami'i Ka kaga ba yanzu muna tarawih jami'i ba sannan kuma muna sallar abuna ah, abuna ta'ajjudi jami'i Malamin su ta wuturi da ana jami'i Ko sallar da ba a masa jami'i shine kenan sallar rak'ata al-fajr ba ta samun inda ake masa jami'i wannan kenan yawwa aka da yadda masu sannan kuma wannan hadisin da nawawi ya nuna mana halaccin bin mutum sallah ko da bai niyyar limanci ba da akwai malaman fikiyo da suke cewa duk wanda ya zo sallah shi daya to idan wani ya zai bisa shi dama bai yi niyyar yin limanci ba to wanda ya bisa bai samu sallah ba ba tuka shi ba to amma nawawi sai ya ce wannan hadisi ya zauna mana ko da liman mutu ya fara sallah shi ɗaya wani yanzu bi shi da ya tsani da bai tsani ba kowa yana da sallah da shi za a da ya yi buka ko ba gaba shi bai mai yake faruwa ba yana sallah shi suna su ko ba gaba ne saboda haka wannan ya nuna don mutum ya zo sallah kawai zai gudun ya yin sallah ne ko da a matsayin sallah ne ba bai yi niyyar yin limanci ba ya yi niyyar yin sallah to man sa'a salatuhu sa'a salatu man tabi'ahu wanda sallarsa ya yi wanda bai zace ma sallarsa ya mai ya yi ba ta yi niyyar limanci ba yanzu shi kenan don kana tuki kai kadai ne a motar tukin da za ka masa ya bambanta da in ko biyar ko kugo in kai ɗaya kenan za ka yi ka bi hagu Ka bi hannu da ba ta duk da abu ɗaya wanda shi da kayi sannan akwai darussa da dama da malamai suka kawo wani hadisin sannan wani hadisi ya nuna ana iya barin wani abu mai kyau don gujewa farna abin yana da kyau amma ana iya barin sa don me don gujewa farna don kaga sallar na fila a masallaci yana da kyau amma a nan annabi sai dai da sallar a masallacin don me za a wajibtar za a wajibtar da tahajjudi saboda haka wani abu ko mai kyau ne in zai ka barna sai ka hakura yanzu akwai ba ma sai ka je kudu ba ba ma sai ka je wajen jiha ba ko a garin ku yanzu akwai irin shiga da idan kai sai a zarge ka ko ba ga yanzu kawai sai a zarga zakaran ka fito kayan jan ko ba gaba sanin ka ko wani gana masu go kana tafiya da ai da yan gora da yan samariya ba za su ba ba sun cire ma zakka ta biya mika ka jami'an ba eh, eh yawwa kaga wannan ba shawara ne mai kyau wani za ka yi a ramadan a zo za a yi tarawi shi sai ke zai je a gida ko ba gaba sai wani ta tortun da malam wani ma bai yi ba samu ma ba wani zira su ba kai ka je yi a gida da shi kuma bai yi a masallaci ba ko bai yi a gidan ba ka kawo barnan shi yasa malamai suka ce ah, kawo maslaha bai kai toshe barna muhimmanci ba toshe barna ya fi kawo masula an gane ko ma'ana duk abu da idan ka yi sa yana da kyau amma zai bude wata fitina sai da wani shi da ka'ida fadlun intizaru sala falalar jiran sallah wal julus fil masjid ba'da da zama a masallaci bayan an idan da sallah da zama a masallaci bayan an idan da sallah a nan ya ce fafi sahihai ne an abi huraira an na rasulallahi kala almala'ikatu tusalli ala ahli mala'iku na addu'a wa ɗaya kun fassara irinsu a baya ma dama muddin ya kasance dama nan kana ba wai ya dawama ba ya dawama har ya mutu inda ya salla muddin ya kasance fi musallahu a inda ya salla ma lam yuhdis muddin bai kari ba eh muddin bai kari ba muddin bai yi abin da zai warware masa alwala ba suna cewa Allah fi lahu Allah farhamhu Allah ka masa gafara Allah ka masa rahama la ya zalu ahadukum fi salatin ɗayan ku ba zai gushe ba a cikin ladan sallah ma dama da salatu a bisu muddin sallah ce ta tsare shi ya zauna zaman jiran liman to yana da lada yana ta sallah la yamna muddin babu abin da ya hana shi an yan kaliba ila ahliki ya koma zuwa ga iyalansa illa salat sai sallah bukhari ya kasa bukhari haka imam muslim sahihu muslim bukhari hadisi na 445 muslim 647 imam bukhari a sahih bukhari sai ya kawo wannan babin hadisin a babin alhadathu fil masjid babin kari a masallaci don akwai waɗanda suke cewa idan mutum yana da alwala an gane ko sai yarda tusa ya fito masa yana masallaci ya yi haramun yana da zunubi an gane ko sai imamul bukhari ya yi babi babin matsayin hadasi a masallaci sai ya kawo wannan hadisin don ya nuna wa duniya don mutum tusa ya fito masa a masallaci in ba wai ya yi da don ya kaskanta masallaci ba don ya wulakanta masallaci ba to wannan ba shi da laifi To aka ce in yana cikin masallaci kuna masa na adoyin muddin bai kare ba amma da zarar ya yi kare to adowar ya tsaya kenan don a nuna karin ma yana iya samun sa'ina a masallaci shine a fikihun imamu bukhari a wannan a nan malamai sun yi maganganu shin ya halatta mutum ya yi kari a masallaci ba karin mera ba yawwa to a nan sai malamai suka ba kari gida biyu akwai wanda ya haramta akwai wanda ya halatta wanda ya halatta ba don niyyar kaskanta masallaci ba mutum yana cikin masallaci ko yana muraja ko yana karatun qur'ani iska ya fito masa ko ba haka ba ya tusa wanda ba shi da laifi ya sama hadisi da nufin da sallah duk wanda ya tusa to ya kama hancinsa sai ya juya ko da zarar kuma mutum ya rike hancinsa alam ya yi ba su hanya ya fita zai da ya alwala to kaga wani hadisi da ya nuna mu da yawa <laughs> wai sai ka kama hancin to ka gani sannan kuma karin da bai halatta ba yanzu bai halatta kana masallaci kai fitsari ba ba shi ma kare ne ai kawai a kawo ga kowa masallaci kai shiga bawani kawai da bai halatta ba da duk boye bayan gida kawai da bai halatta kira ka kira ko wanda ya haramta ko wanda ya halatta mutum ba yi sa don gaskata masallaci ba wannan kira sannan yan uwa ya nuna mana in ka zo masallaci aka idan da sallah gurgudan zama ka gurguda don kai ana sallama assalamu alaikum assalamu alaikum sai kai fit kai waje to wanda ka rasa wannan fadila amma in ka dan zauna ka tambiyar mala'iku na maka addu'a Allah fillahu Allah warhamu Allah fillahu Allah kana tajiwa sai su tsaya eh gaskiya ne gaskiya ne don ta ce tunda ana aduwar dabi za a ɗauka wai ba ambaton Allah kaga wannan kuskure ne shi ko wani da aka ce masa ba za a yi jami'a addu'a ba sai ɗauka kawai haka zai kashe jikin sai baka wajen binne gawa ma annabi addu'ar da ake tsayawa yi wa mamaci kamar yadda za a yanka rakumi a za a soke rakumi a fere a raba a yi kasa wanda malamin sai ya kai awa ɗaya da rabi saboda kaga kenan idan ka idan ka sallah ka dan zauna sai dai in kana da lalura gurgudan zama ga gurgudan ladan ka menene ladan ba dan gobe da nisa da zai maka addu'a ba mala'iku ne suke maka addu'a kun ji me mala'iku za su ce Allahu wal mala'ikatu eh qala al mala'ikatu salli ala ahadukum mala'ika da zai maka addu'a ko malamai suka ce idan mala'ika ya maka addu'a karbabbe ne kawai an don ka dubi suratul anbiya aya ta 28 da Allah ya zana magana kan malaiku yana cewa wala shauna ba sa roƙon addu'ar ceto illa liman nirtaza sai dai ga wanda Allah ya yarda da shi wannan sannan kuma babin gaba yanzu wahid abu salam bali almala'ikatu tad'u liman yajlis fil masjid ba'da salat mala'iku na addu'a liman yajlis fil masjid ga wanda ya zauna a masallaci ba da salat bayan an idar da sallah yana sake maimaitawa rawa muslim an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama innal mala'ikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه bawa ba zai gushe ba a cikin ladar samun 'yan sallah muddin sallah ne ya tsare shi muddin ya kasance a inda ya sallah wa malaika malaiku da to Allahu hatta yansarifa har ta ya aw yuhdisa ko yayi kare qultu ma yuhdisu me ake nufi yuhdisu qala yace yafsuwa aw yadridu yadridu ya yafsuwa da yadridu shine mutum mutai dusa malaku da maka wa ila aduwa akwai ruwaya da kuma yazo da malan yuhdisu mutum bai tuta da mutum shi yasa a nan yana nufin ko da kana inda ka yi sallah din idan ka ga kai tusa a yanke wani addu'a ko da mutum bai tusa ba an yi daga sallah ya zauna a wurin shi kenan sai wayar wani ya dan su wuce sai ɗauka ya yi tsada to ka ya tusa da wani to an kaza wani addu'a wannan kenan روى البخاري عن حميد قال حميد سئل انس ان تنبي انس بن مالك هل اتخذ النبي خاتما شر النبي يا تبا رike zobe annabi ya yi amfani da zobe tambayar da annabi ya yi amfani da zobe ƙara sai ce a ƙara lailatar salatar isha wani dare annabi ya yi jinkirin sallar isha ila shakarin laili zuwa tsakar dare sun ma'agbala alaina tsakar dare kamar shafin dare sai annabi ya fito sai ya ja mutane isha ثم أقبل علينا بوجه سنة يسكن شمد فسكر فكأني أنظر كما إنا كلو إلى وبيس خاتمه زواجا يلكن زوجا وبيس شد فريقي yalki na zobensa a duhu yana haske ƙala sai annabi ce innan nasa ga sallau mutane sun sallah wa namu su barci sun yi sallar isha tun farkon dare sun yi barci wa inna ku lalle ku lam tazalu ba ku gushe ba ku gushe ba fi salatin kuna cikin ladan yin sallah man tazartumuha muddin kuna ta jiran sallah qala sai ce baka an anni anzuru ila wa bi khatimihi kamar ina ganin yalkin zoben sa wani hadisi ya zo a sai bukhari hadisi na dubu biyar da tara. wannan ya nuna mana ana iya samun darasi sama da daya a hadisi hadisin nan anas ya faɗe shi don wani abu daban wajid abdulsalam bali kuma ya kama hujja da shi don wani abu daban don kaga a nan shi anas an tambaye sa shin annabi yana sa zobe ne ko baya sawa sai ka hadisi na zai nuna annabi na same zobe shi ko ina musalam bali ya kawo na hadisi a babin idan mutum ya zauna zaman jiran sallah kamar yana ta sallah zan kaga a nan sai ana sai ce manzo Allah ya fita wata rana tsakar dare ya fuskance mu kuma ina kallon asken zobensa kaga mai eh, zobe ya samu amsarsa sai annabi ya ce mana wasu yin kwanin sallah sun kwanta ko ko kuna ta jira na in zo mai sallah to jiran nan da kuke yi din nan tamkar sallah kuke to kaga wannan an samu cikin wannan duka biyu a ciki shi kaga aka fifita wanda ya zo juma'a da wuri sai mai biye masa din dan duk wanda ya zo juma'a yana jira da ya yi sallah saboda gwargwadon jiran sallah gwargwadon ladan sai ya baka mamaki ga an wani abu na aiki addini sai wani tashi na ihu a yi kaza a yi kaza a yi kaza ma'ana yana da kyau jagorori su riga cika alkawari an gane ko shi ma abu ne mai kyau sannan ko yana da kyau ko duk lokacin da aka yi wajen jinkiri don maslaha sai a yi hakuri jira zaman da kai kana jiran sallah kana da ladan kamar mai kana da sallah bai zanto aiki ne na banza ba don ko a ce za ka iya kaso a ce wani yana su wani zai ganka karfe tara sai ka je sai sha biyu zai ganka kuma ba yadda za ka yi haka za ka zauna ka jira shi saboda haka da farko wani ya nuna mana annabi yana sa zobe ko zobe annabi yana haske yana sheki wani ya nuna mana annabi mai kwalliya ne an gane ko kada mutum ya ce shi ba zai sa zobe ba son duniya ne sai a ce masa annabi ya sa an gane ko sannan ko dama ai duniyar tana ake neman lahira sai an ce rabbana atina fi dunya hasana kafin wa bil akhirati hasana sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana cewa ah, falalar idan ai sallah a jira sallah sannan ko ya nuna mana barci kafin sallar isha'i da aka ce makruhi ne to ba wai ana nufin na kai tsaye ba za ku wani hadisi wanda yake razanar da mutane wai mala'ikan da yake kula da saukar sama ya ce na san adadin digon ruwa da aka yi tun daga halittar duniya zuwa yanzu amma ban san adadin zunubin wanda bai yi sallar isha'i ba ya kwanta ya bashi hadisi akwai sauratarwa amma hadisi ne na karya bai inganta ba hadisi ne mawuyi shi yasa imam bukhari ya ka hadisi makamanci aka yi ba mata ba sai bukhari babin ana iya barci kafin sannan isha'i ga wanda yake da mai tasan kaje gona kaje sai ka zo kai magari ba sai ka kwanta ka ci wa iyali ka in kai mai iyali in ka ba mai iyali ba ka sai ta ala an gane ko a ka a tace ka karfe takwas za ka yi nishadi ko karfe tara ko karfe goma ko karfe sha ɗaya ko sha biyu sai sha biyu ya wuce kafin nishadi ya wuce wani ya halatta an gane ko abin da za ka hana barci din don galibi barci dare yana da nauyi ba ka da mai takan ka yi ka kwanta sai a salatu ba ka yi nishadi amma kana da garanti mai tayar da kai wannan babu laifi za ka kwanta ka yi barci ka ja min shari kan da kurzoni ba da wanda zai tashi wannan shi na abu shi ya sa don kunna da suka ɗauko a nan da anan zai fito ma sha biyu da rai sai da sai na umar ya ce ya rasu da mata ma sun yi ta barci wasu ku sun yi ta barci anan da ya fito sai aka tattashi wasu suka yi sallah bayan an idan da sallah ya yi musu nasiha nasiha da ya musu na ɗaya kuna da ladan zaman jiran sallah tamkar kuna ta sallah na biyu kuma yace da za a da haihuwa na shekara ɗari nan gaba to ba wanda za a samu a raye a yanzu ina fata an gane to muhallin shahid a nan kaga da a ce barcin nan da suka yi na jiran sallah. haramun ne to da a wa'azin da ya bayan shayi da ya ce to daga yau kokar ku sake barci <laughs> ina ba ta gane sanin kwa ko ta fikihu a nan da malamai suna sake curowa ji su ya ce sannan makaruki na kira bayan sallar mai shayi sai ya ce to ba dukkan kira ba domin bayan an yi sallar isha'i annabi yawan nan wa'azi gana ana iya wa'azi ba bayan kai sallar shayi kar wani ce ya je walima a an je wazin kasa ana yi bayan isha ya yi bidi'a to annabi ma ya yi wazi bayan sallar isha saboda haka wannan koda hadisi ya barci kafin isha an hana in baka da mai tasaka hira bayan isha an hana ana nufin hira mara amfani amma hira na nasiha hira na wa'azi hira na kaje tambayar aure da neman aure an gane amma ba wai sai ana neman aure a shekara a shekara ga ana gira wannan mujalladi na za a ba da wannan yin ka yi gira yau ka yi gira gobe ko ba nazari kake na daga wani ai gira ɗari ko ba zuwa ya wannan ba malam yunus ba ka cikin ko Ah, to gira kai ba kai kira ba za ka aure ba kira. to shi wannan ke da saboda haka a tagaice abu da ke nufi kenan ira bayan shayi irin wanda aka hana kawai toshe barna ne wato musulunci yana da wata tsari za ka duk inda suna da gwamnati mai kyau ko ana zaman lafiya sai ga da dare ana kanu akwai shafi da ba a zuwa ga kowa a waje wasu shekar da goma da wasu shekar to wannan akwai yana da asali a musulunci sai za mu kasance yadda ana yi shayi kowa ya gidansa masa hira har zai zauna da iyalinsa amma ga hira a layi wannan da wannan da wannan da wannan suna hira magidanci ya bar wasu tana da jiran shi in ba magidanci ba ko irin wannan hira wanda ya kai duniya ya mana daure wacce ya ce duniya ya mana daure to sharrin da yana da yawa sai wani ce wai ko ba za mu samu wata mafita ba sai wani ya tafi yanzu abinda za mu yi to akwai ba wani makwabcinmu wani mai kasuwanci na samu na ya shigo da gana masu kuɗi na ci me zai hana mu jira masa da daddare na kaga bal makarun laili ke shi za za ga akwai irin kasashen larabawa yanzu kamar egypt kwanaki ba an bi shekara da shirin wai kaga mutane ko kai goma wuri ne ko yi majalisa kuna jira gwamnati ba ta yarda gwamnati ba ta yarda in sallah yi in wazi an ya wazi amma da kun zo na kuna hira to gwamnati ba ta so don ba mamaki ana tunani yadda za a yi zanga-zanga <laughs> don za gwamnati ba ta yarda da kanta ba sai ga yana ɗaga hankali to kaga duk lokacin da duk lokacin da daga mutane sun taru a wuri ɗaya wannan to akwai abu da yawa ibn taymiya ya zo wuce sai ga wasu na ta karta sai aka ba shi shawara aka ce aka rama kalla ba za ka bayo mai gari shawara ba wai na hana su wannan abu sai ya to wannan su yi don sadin zari a ya za a yi ne zai mu ba su ba za su je su yi ba nan da ya ji wani kaga cacan da ya dauke musu hankali ana ta kada caca hankalin su baya kan hanya amma yanzu ya ce su bar caca a ana su karfi da ya suka ci zama da zama a baki hanya sai wani yanzu ya wuce da jaka sun sai ba wannan ba kuɗi ne dare za su jirar ba ka sharra su din ya yi tsalle ya jira kan wani kuma ba mamaki suna zaune wata ta wuce kai wannan da'a baba yar waye yar waye to a nan fa daga wannan ganin da ya masa za a kulla kulla yadda sai ya dora da shi shata idan gwamnati ta san yan wuyu ba za ta ba su aiki ba ta ba su can su ta ma a geto ka su can gefe <laughs> ba a su da ko babu ruwan ta jin samu wani dan cikin sabara sabara ta kare su za ta ba ruwan ba bai damuwa da wani duniya ake ciki ba amma ka je ka hana shi kuma ne zai zauna ba ka a bashi sana'a ba ya kamata in za a je geto a kwaso su shi kenan kowa a siya masa janareto sabu na dubu sha biyar ko ba gaba a siya masa a buga masa irin rumfa mai kyau na na irin kyar na a dan sanya masa wurin cajin waya rami hamsin sannan kuma a sa. dubu ashirin da rika sayar da charge an gane ko da kudin mai to kaga ka ka an kaza shi ka fito da shi amma ka fito da shi ba ka ba shi abun yi kaga shi sa musulunci yana da hikima kar ka je kawai rana da zaka je ka tarwa tsayen wuyu akwai hikima a kawai kawai tsaron za ka yi musu ziyara ne a matsayin ka na asirar makallahu ka ce yau na zo mu yi hira in ka zo ba shan wuyu za ka yi su ba sai ka ce sallah ka koyar da su alwala haka da hikima kuma duk ranta za ka tafi kaɗan yin wani girki na musamman in ka je ka aje ka ce to yau da ku za mu yi walima mu yi walima a wuri ka za ban gan ku ba shi ne da kawun ku na ku da ku ci tare ko ba ga ba ka yi musu nasiya ko kanka jiki a masu ku ci a kwano ɗaya shi ne ba da awar sai sa da ranar wannan iska ce to ku zo za ku biya ku je ku kashe malam wani sun ce ina eh, malam wani mutum mu ne akwai lantar da albari eh, abu na fantami ko dan uwa ne eh, dan uwa ne ga shi ne da awa, amma ka nuna kana ga masa ko za ka dan wuyi akwai ladabi ko kowa wa malami ma kawai ke haka na taɓa zuwa bakin kasuwa wani yana shan sa, ɗan sholi yana cin masara sai muka yi musafa sai ce ga da bisimila bismillah ya bi ga da ware shore shore da ladan jiki da ya yi a Allah da lada to yi mun da zai bai tare sosai yau saboda haka haka da awar yake haka da awar yake amma kai za ka dina gudan mutane na kira ka zama dan uwan boko haram ya gudu ya koma jeji don ana shigowa shigowa na gana kogon gira ana barna fitowa aka ce ya zo ya shiga cikin mutane ya yi wani mutum da gofa saboda haka ba a gyamar mutum ba a gyamar mutum ko da ka ga wannan ba musulmi ba ne kirista ne ba gyamar ku za ka yi wata za ka yi gaishe ku yi hira ba akwai hikimomi da yawa na da'awa ba wai kyamata da abu kar wai ka ce don ka zo ahli sunna duk wasu wanda ba ahli sunna ba mu ka tsane shi kai in ka tsama kana wani tafiya kana ga kai wani sahabi sahabi <laughs> ba dabi'ar musulmi ba ne ba dabi'ar musulmi ba ne za ka mutunta mutane za ka ba su daraja za ka ba su kima wanda shi da addini kyan hali shi da addini eh. Eh. Eh. kaga Eh, to kaga na daya fitar ka nan zai sa su ga kamar ka tsaya mace su zama ka kuma dama niyyar ka dama ta zama ne to kaga wani akwai hikimomi da yawa na da'awa amma idan ka da shi yasa ko kwanaki ba kafin lamura su yi zafi wani sau tare mu da wasu ka ƙauyuka to za ka za mu je masallacin gargajiya da mai sallar da su wani ma za yi wazifa ba za mu tashi ba sai mu zo a gefe ne Kada ah, abu da naka da suna to in ba ka za su saurare ka in ka gawa ta shan abu ma muku ba ya je wazi a wani wuri ba a wani kauye da ya musu sanna da jami kuma da ya musu suka ba da neman ta koya ya sa suke jami addu'a da ire-ire abubuwan da suke sassakawa addu'a bayan ya zuba akwai wani ɗalibi ya masa tambaya ma akan makalla ka ce kaza bidiyar ce kuma ka je kauye kaza ka sai ya ce to na ji da wasu sakonni kamar goma ko sama da goma da zan ba su na sunna shi ne sai muka yi bidiya ɗaya biyu na ba su sako goma na sunna ba a cire ba ko da idan ka je za ka yi bidiya biyar amma za ka karanta da sunna shida ba a cire wannan shi ne hikimar da ko da wata rana in ka je ka yi musallar addu'a da bayan sallah ai bidiya ce sai ka ce ku ka fatiha kafa kaza kai musu wata sai ka ce ku ya hakuri ba ku ka salatul fati ba don shi ne bai inganta ba wajen jami'in addu'a da aka bai da salati ba ka rage ne ba aka da bai tura mu'awar da jama'a da yamma ba yadda ya je farko ku ila shahada da Allah ila ila to malamin ka ji ai ne ba ta shahada da Allah ila ila ba shi da sallah ba daga baya da ya ga ya na kafin sallah saboda haka ba wai kawai rana ɗaya ka ce sai ka gyara mutane ɗari bisa ɗari ba wannan kira sai wani ina da salam ba da man jalasa ba da salatin wanda ya zauna bayan ayyadar da sallan farilla yanta zirga kura yana jiran wata daban ba allahu bihi mala'ika allah yana alfahari da wannan mutumin wa mala'ikunsa رواه ابن ماجه وصاوى الألباني عن عبد الله بن عمرو قال صلينا مع رسول الله المغرب فرجاء من من رجاء من صلى المغرب تارد النبي وين سكو كوما جدا سكو كوما وأقب من أقب wanda ya bi baya ya ci gaba da bin baya ne bin baya na fila ke an gane ko fa ja'a rasul ta da bai da masallacin muslihan yana gaggawa kar hafazahu nafas numfashi ya tsare shi hafazahu ya tsare shi a numfashi mana yana da numfashi ya tsaya kiran don numfashi ya sai kafin ya magana wakar hasara a rubbatai ya yaye gwiwoyinsa to anan cin gwiwa bid'a ce ko ba bid'a ba fa qala sai eh, al'aura ce kai ko ba al'aura ba annabi ya yaye gwiwarsa ma'ana ya rike ma ya fisa don dace tafi har gwiwarsa na waje fa qala sai albi ta abshuru albishru hada rabbukum qad fataha baban min abwab as-sama yanzu nan da nake muku magana Allah ya bude wata kofa daga kofofin sama yubahi bi kuma malaika yana alfahari da kowa malaika ya kuli yana ta unzuru ila ibadi ku kalli bayina har ka zau farizata sun gama sallar farilla ya ta zuru na ukura suna jiran wata sai a zahar suna jiran la'asar ko sai magariba suna jiran isha ma'ana allah yana bude kofar sama yana nuna masu yin wa da su ابن ماجه قال في سورة حديث ندري بقدا تسعين ترى البانيا إن جاتن صحيح الجامع حديث ندري intizaru sala ribatun fi sabilillah jiran sallah daidai yake da daukan gora ka ba da tsaro ba da tsaro ne don Allah روى مسلم عن ابي هريره ان رسول الله قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا nuna muku abin da Allah yake kankare zunubi da shi wa yarfau bi daraja da yake ɗaukaka darajoji da ita qalu bala ya rasulullah suka ce eh Allah qala talibin da isbabul wudu ka cika alwala alal makari lokacin da ciki yake ki lokacin sanyi ka ya ce makari wa kasratul khuda ila al masajid da yawaita taku da kafa zuwa masallaci wa intizaru salati ba'da salati da jira sallah bayan sallah فذلكم الربا wannan daidai da ladan tsaro ba da tsaro da arriba da Allah ya tambaye mu ba da tsaro wani da zama su ruwa sabiru wa rabiru shi yasa wanda ya rike gora ya tsaro da daddare kai da kai barci ba dai daidai ku yawo da Allah za a nabi ta riba da yomin da yomin wa laila ta bisa bila khairun min ad-dunya wa ma fiha to ma alaikum روى أبو يعلى وصوى الباني عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إصباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المفاتيح shika alwala lokacin da gaba yake da aiki da kafafuwa ka yi aiki da kafafuwan ga wajen tafiya masallaci wanda za su sala ba da sala ya tsiru yana wanke zurbai a husulan wanki sosai abu ala ya kai cikin musannaf imam bazzar ya kawo alhakim ya kawo ko yace ingantacce na kan sharadin muslim nasiruddin albani ya inganta a cikin sahihul jami lambar hadisi 926 rawa ibn majah wa sahih albani ana abi sa'id al سمع رسول الله يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ya nuna muku abin da Allah yake kankare zunubi da ita kuma yake ƙara muku kyawawan lada kyawawan aiki a cikin mizanin qalu bala ya rasulullah suka ce eh ya manzo Allah qala sai annabi ce isbaghul wudu'i ala makari cika alwala lokacin da gaba yake ki wa kasratul khuda ila al-masajid da yawaita taku zuwa masallaci wa intizaru salati ba'da salati jira sallah bayan sallah albani ya inganta cikin sahihul jami hadisi na 2617 ibn majah aka suna hadisi na 424 fadl salatai al-fajr wal asr falalan salloli biyu sallar asubaki da sallar asr sai Allah ya sa ah, ah, dama salloli da suka gama da ra'ra salloli na uku alfajiri fajri sana az ana bi musa ana rasulullah qala annabi ta man salla al-bardain wanda ya sallar sanni biyu wani salla ne sanni biyu da biyu wanda layin da hudu albardani as-subha wal wanda ya sallar asbahi da sallar la'asar da halal janna zai shiga aljanna ana wanda ya su jami ko ya yi su akan lokaci wani da aljanna imam bukhari ya kasu da bukhari imam al-muhafazatu alal fajri wal asri kiyaye sallar alfijir da sallar la'asar akan lokaci yu harrimanika za su haramtar da kai alal nari daga cin wuta za ka shiga wuta ba روى مسلم عن عمر بن رعيبة قال سمعت رسول الله na لن يلد النار وذي تبش قاوتا يلد والدلالة ليس الولوج الدخول شقاء يولد الليلة تولد الليلة كاتل خل الليلة لن يلد النار يعني لن يدخل النار فلنتوى شقاء وتبع أهد دم تمند صلى قبل طلوع الشمس وقبل خروج الشمس ya yi sallah kafin kullar rana da kafin faduwarta ya ne yana nufin alfajir wal asr fa qala hu rajul min ahli al basra sai wani mutum cikin mutanen basra ya ce an ta sami ta hada da rasulullah shin kai ka ji wannan daga adabi na na'am sai ce eh qala rajul sai mutum ya ce wa ana ashhadu an samitu min rasulullah ni ma na shaida na ji irin haka daga baki annabi kudu na ya kunne na ya ji wa ahu kalbi zuciya ta ta haddace wannan hadisin umara dan ru'aiba yace naji annabi na cewa duk wanda ya kiyaye sallar asuba da sallar la'asar a jami a kan lokaci dan aljanna dan aljanna ne kai tsaye to ya ce ba zai shiga wuta ba ai aljanna ke don kuma so sai hannun nari to wadda kai aljanna ne to sai ce amma ba sai wani mutum da garin basra ce bawon Allah shin kai kaji daga baki annabi sai ina maka rantsuwa na ji da kunne na zuciyata ta haddace wannan hadisi ya zo a sahihu muslim hadisi na 634 Rawa مسلم an جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح ولا يصلى in sha شاء فترة بايا فهو في ذمة الله يرى كما امان wala kuma Allahu min zimmatihi bi shay'in kada Allah ya kama ku da kunci amana wani ya zo sallar asubahi kun kashe shi duk wanda Allah ya tashi neman sa don ya kashe wani ya ci zarafi wani ya zo sallar asubahi bai din sai Allah ya riske shi a kiyama bai kubba hufi na da ta'ala ya kifa shi a wutar da hana shi fa duk lokacin makaranta wani hadisi sai mun tuna da wanda ya kashe malam jawo wani hadisin sahihi ne imam muslim ya kawo domin sahihu muslim hadisi na 657 wahid abdussalam ba ne ce salatul fajr ta ja'aluka fi zimmatin lahi sallah asuba yana sanya ka amanar allah wa izzihi da kiyaye wata wari ayati da kiwonsa روى الطبراني albani الألباني عن أبي مالك الأجهي رضي الله عنه قال قال رسول الله من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله duk wanda ya taba shi hisabi yana wuyan Allah Allah ne alƙali, Allah ne lauya sai ya da shi eh, ma'ana ba ma dangi ba Allah ne zai bi kazumin shi zabrani ya sa a cikin al'ausar hadisi da dubu hudu da dari da arba'in da bakwai domin sahihu targib wa targib hadisi na dari hudu da hamsin da takwas ya ce man sallal asura fi jama'ati kana lahu al-ajr marratayn wanda ya sallal asura jami yana da lada double ana ganka ladan biyu rawa musul ana bi basra al-ghifari kana sallati na rasulullah al-asr annabi ya sallal asr da mu bil muhammas a muhammas sunan wani wuri ne sananne in ji imamu nawai a shafa musulmi fa kana sai annabi ce inna hadhihi as-salat sallal asr bai da mu sai annabi ta kun ga wannan sallar da muka yi sallar la'asar to ba ku ne kuka fara sallar la'asar a duniya ba ba wannan al'umma ne ta fara sallar la'asar ba asalin la'asar horizon alamun kana gablaku an bi duro da shi ga wanda suke gabanin ku ba uha sai suka tauye ta suka iyanta suna yin wasu sallar amma la'asar suka tauye ta ba sa yi ba man hafaza alaiha wanda ya kiyaye la'asar a yau yayi akan lokaci kana lahu ajruhu marratayn yana da lada biyu ma'ana ladan farko shine ladan da Allah ya alkawari wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan al'ummar zai ba wa sallallahu lada na biyu shine ladan da Allah ya alkawari ba wa wayanda suke sallar asar a zamanin baya a harshen annabi sallallahu alaihi sai Allah ya ba mu albashin su da albashin yanzu misali idan Allah ya yi niyyar mu a shari'ar ba lada miliyan ɗaya in ka yi la'asar a jami sun ko an ba su lada dubu ɗari biyar to ya kai sanar la'asar a jami kuma ka san wannan hadisin daga hatta ya lama hukumar laifin shi amfanin karatu ka san wannan hadisin to kana da lada miliyan ɗaya da rabi kenan abinda da Allah ya tanadar zai ba mu za a baka da Allah ya tanadar su ma za a ba su sai a ƙara ba kamar yadda tuma Allah yana ba mu ladan na biyu ladan tuma ma Allah yana eh, ninka sau don dama da Allah ya turo yahudawa sai ta kuka sallah ranar juma'a sai suka ki sai ta ba wasan juma'a suka tsallake su mai tasiri da nasara suka zo kiristoci sai allah ya ce da ku zuwa ibada ranar juma'a suka ce ba ma juma'a suna ɗauka sabar sai da suka ce mu za ku sai suka kila lahadi sunday mu gode muka zo sai muka tsaya akan juma'a da aka ba mu duk da akwai tsararrun yan shi'a da suka yi kokarin cire ranar laraba shi ne za a da sallar juma'a amma bai tasiri ba to kaga idan mun sallar juma'a muna da ladan da Allah ya mana alkawari wa annabi mu da wannan al'umma ko muna da ladan da ya alkawarin sa wa yahudawa muna da ladan da ya alkawarin sa wa nasara dan mu mun masa da'a a mun tsaya kan haka don sau tari za ga wani lokaci idan wani ya so wani ya masa aiki sai mai shi wulaƙanta shi sai kira ka kai masa aikin ko ba ga ba sai ka gama sai ya biya ka kuɗin da kuwa tsadance amma yadda kai masa aikin wasu ya ji daɗi ya zaki wani alkhairi ya baka sai a annabi ta wala salata ba'daha ba a falla bayan la'asar hatta yatlu a shahidu sai a shahidu ya bayyana wa shahidu shi a shahidu annajm tauraro ma'ana sai rana ya fadi shi shine tauraro a takaice ne ba a sallar nafila bayan la'asar rana ya ja muslim ya rawaito wani hadisi a sai muslim hadisi na 930 la tu'zi man salla al-fajr fi jama'atin ya kai dan ta'adda kada ka cutar da wanda ya sallar asubahi a jam'i duk ranar da ka zauna ya sallar asubahi a jam'i to ko da azab bai karka taba shi la'anna Allah yudafi wa Allah yana ba baka kariya ko garin ka zo za ka yi shi shi ya kubce ka kashe kanka ko ka kashe shi ka yi nasara ranar kiyama kuma ya yi nasarar shiga aljanna kai ka yi asarar shiga wuta رواه ابن albani ana الباني da ابي بكر الصديق قال Sallar su صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا تغفر الله kada ku warware wa Allah alkawarinsa fi adi fi adi kada ku warware wa Allah a alkawarinsa kada ku ji zarafin Allah alkawarinsa kada ku ci fuskar Allah a alkawarin a yanzu ko da wani ne zai fari wani a gaban ka kuma kana da kima wajen sai ka ji mai darajar taka ba to ya Allah ya ce ya ba wani kariya ka zo ka ce shi ka daki bindiga ka bindige shi dan kai a tsarar rene ba man tala hudu wanda ya kashe shi ko ya gudu ya ya buya a zambiza ɗalaba hulawu shi dai Allah zai nemo shi a kiyama hatta ya kubba hufin na har ya kifar da shi a wuta ala wajen wannan kenan ibn majah ka sunan albani ya inganta shi روى wa Albani an عن bin بن عبد الله قال حدثني أبي أنا wasu رسول الله يقول من صلى الصبح كان في jiwarin الله wanda ya tsala asuba yana cikin mafakar Allah mafaka Allah ya ba baka mafaka domin a wannan ranar. duk abin da ya maka Allah ya ya laifi na bashi mafaka to ya Allah zai bada mafaka ka ci zarafin mai shi sai mu tsaya a nan ko insha Allah karatu gaba sai mu tashi fadlu sabbin awwal abu na faɗa na daidai da ba mu da nasa kuskure ko gwata su da shi suna Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله تعالى gobe za mu ranar litinin za mu fara karatu wannan littafi na nihayatul alam a masallacin saiful daula alamomin tashin alkiyama wanda ya faru da wanda yake faruwa da wanda zai faru nan gaba insha Allah ranar litinin za mu yi magariba a can a yi karatu a biyu a wannan littafi insha Allah Thank you.